kundin Hausa Novels. Ƙayar ruwa, babi na biyar. Furucinsa na ƙarshe ya sa na kalle shi babu shiri. Ɓoye rauni na yi na tari numfashinsa ina ba su haƙuri. Saboda ya ce yake ɗaga murya tsaf Hassana da ke falo za ta iya jiyo komai. Daka min tsawaye wacce har sai da ta firgita Jamil. nan kuwa ya tsanyare da kuka na furta na shiga uku ina jijjiga yaron a kafaɗata na kalli hubbi da idanuwansa ke warwaje na ce don allah ka ya haƙuri ya watsa min banzan kallon da ya saka ni yanayina ya yi sanyi na sadda na ƙasa ina mayar da ruwan hawayen da ke shirin sakkowa a hankali na ce da shi don allah ka ya haƙuri ka yi ƙasa da muryarka ka ga ba mu kaɗai ba ne a gidan Ni dai ban iya ƙarasa maganar ba ko kayi kufce min, Kafafuna na rawa na nemi kujera na zauna. Don sam ba na son in fita a haka Hassana ta fuskanci akwai matsalar da ke faruwa tsakanina da mijina. Ganin na zauna ta kai ya kama shi ya kuma daka min tsawa da cewa dukanki ne ko zakin ki nan da zaki sakar min kuka. Sai kuma ya ja tsaki ya ce ki wuce ki je ki sallame ta ta bar min gida minti biyar na baka ki shirya ki zo mu fita. saboda yanayin yadda na ga ya rikide na yi saurin miƙa jikina na ɓare allah ya sa ta cikin ɗakinsa akwai ƙofar da za su ta sada ka da saman bene don haka na bi ta nan gudun kar in fito in haɗu da hasana har na shiga ɗaki na jamil na ta kuka ina jijjiga shi wanka na yi wa yaron na saka masa wasu sababbin kaya da na siya na ce zan kai wa maman amatu kayan barka ai kuwa kamar jiran wankan yake ina gama shirya shi ya yi bacci Ni ma shiga na na ɗaurayo jikina, na zo na ƙara shiryawa cikin doguwar riga kofi kalo, na ɗauko na yadi uku da rabi na saka sannan na ɗauki niƙabi na zura a jakata. Ko da na saka na sauko na sami Hassana tana jira na. Ga lalatai da baki ta ce, Wai barci yaron nan ya yi? Ina murmushi na ce, Bawan Allah ya gaji. Kuka ya saka ina masa wanka kuma sai barci. ta karɓe shi fuskarta sai ƙara fitar da annuri take yi tana godiya da ya kayan da na saka masa tana ce min za ta tafi na shahadar ce mata a'a aiki tsaya kawai mu fita tare sai mu rage miki hanya ke ma ai saukin ki ne bata ki ta tawa ba kuwa cikin jin daɗi ta ce ai kuwa na gode sosai dama yanda yamman nan ta yi sai kai ta fama da masu ɗan sahu na juya na ce mata ta ɗan jira na ga munan fitowa haka na wuce gaba na sai dukan tara tara yake tsoro na bai wuce in je in ce masa za mu rage wa Hassana hanya bai yarfa ne. Ya zo ya yi ta ɗaga murya yana hargowa, yana hayagagar faɗa har mata ta jiyo ni. Ni ban ma san shekin karambanin da ya kai na ce mata ta tsaya ɗin ba. Yana ɗaura agogo na same shi ya yi kyau sosai. A bakin yadin da ya saka lokaci ɗaya sai na ji tarin tsoron da shakkar da suka mane a zuciyata sun bi iska sun tafi. Na taka na isa gabansa ba tare da sanin shigowar tawo ba ma. Ba tare da sanin shigowar tawa ba sai ji yayi na kama hannunsa ina karɓar agogo ina ƙarasa saka masa, haka maɓallin gaban riga ma na saka masa sannan na miƙo masa hularsa ya saka a kansa, don ita duk yadda zan saka masa sai ya yi min tsiyar cewa, Habibti in kika sa min hula sai ki mayar da ni kamar wani tsolan rake, ga cikin kasa ɗaukan darasin da nake miki akan yadda ake saka ta, to dai yau bai tanka min ba. Kallo na kawai ya na ɗan sakanni ya ɗauke idanu. Yana wucewa ya ɗauko makullin mota. Sai a sannan na samu zarafin ce masa, Kubi don Allah za mu wuce tare da Hassana mu sauke ta a hanya. Na faɗi hakan ƙirjina sai bugawa yake. To, gaba na yi yana bayana sai da muka fita a ɗakin. Na ji yana cewa wannan hijabin ne kawai da ke. Na juyo na kalle sa na kalli ƙasar rigata da yake. Wacce adamston Stone ɗinta suke kai bajau. in dai mai idanu ya kalla sai sun ɗauki hankalinsa dalilin hana na saka ƙaramin hijabi kenan idan na saka kayan da adansu ya bayyana har can ƙasa wanda zai ɗauki hankali da ban sha'awa murya ta sanyi ƙalau na ce da shi wai bai wanke sauran ba sannan wannan kawai ya kawo min ina ta jiransa ma jiya shiru bai zo ba ban san uzurin da ya rike shi ba ko na makaranta ma bai kawo min ba sai ya zaro ya danna lambar mai wankin mu yana ɗagawa ya ce da shi, Kana ina? Ban san me shehun ya ce masa ba, na ga ya sauke wari yana tsaki. Kuma duk yadda aka yi uzurin da ba zai iya da shi ba ne, ya sa ya haƙura dole. Banda haka cewa zai ko a ina yake ya kawo yanzu nan. Fitar ma na ga ya ɗauke ta ne, amma banda haka akan na fita da wannan hijabin da ke jikina gwara mu fasa zuwa ko kuma mu bari ko karfe nawan dare ko karfe ɗayan dare ne shehun ya kawo sannan sai mu fita wani daɗi na ji a raina yadda na ga ya sakarwa Hassan na fuska kawan ba shi ne muskilin kwana biyun nan ba cikin mutuntawa da girmama juna suka gaisa har da kansa yake ba ta haƙuri a kan rashin zuwa na barkar haihuwar jamil na kuwa ji daɗi sosai don ni kunya ma sawa ta na kasa cewa komai game da haka haka har muka fito farfajiyar gidan suna ta maganganunsu yana ta tambayar ta amma dai ba yau ne za ta wuce can wudil ɗin ba ko ta ce ai mota babu wuya tana zuwa tasha za ta samu motar da za ta tashi haka muka baro gida ya sauko kamar ba shi ba wanda na yi mamakin haka matuƙa yadda ba na son hasana ta fahimci akwai matsala a tsakaninmu shi ma a nasa ɓangaren haka ne don har da tsokana ta yi ɗingaye tashar kano line muka kai ta ya zaro dubu bakwai ya bata ta yi kuɗin mota. Aiko ta ɗinga godiya da sa albarka, tamkar yawun bakinta zai ƙare. To ni ma din dai bata sani ba, da tawa ‘yar dubu uku da na ƙunshe wa Jamil a wannu, sai ta je gida za ta gani. hufi da kansa ya sauka ya samar mata mota ta Hausa, sannan ya dawo muka ɗauki hanyar da ban san masaniyar zuwanta ba. Sai dai fa tun daga sauke Hassana motar ta koma tamkar ta kurame. Karar AC da sautin rediyo kake ji Duk yadda na so in ja shi da shira, sai gajiya nai na ja bakina na tsuke, haka har muka iso kofar wani babban asibitin kuɗi UMC Zahir Hospital a nan Jan Bulo, Third Gate. Zuwan namu Zuwan namu ya bada amsar tambayata da na rasa inda muka dosa. Ai babu ma ƙarin bayani. Na san me ya kawo mu. Ban manta jiya ba, ban manta yayi da cin mutuncin da taimun ba. Don haka zuwan namu asibiti a yanzu na san dalilin duk da bai fito da kansa ya ce min kanzil ba. Aka zuge mana get muka shiga da motar zuwa ciki, bayan ya kashe motar ya karkato da kansa ya ce da ni, ya ɗauke ko? Na ce me, period ɗinki. Mm, na amsa masa a takaici. Oke ki jira ni ina zuwa. Ban ce komai bai fita a motar. Cikin asibitin na ga ya nufa. Bayan mintuna da fusa haura uku ba sai gashi ya fito hannunsa rike da wata takarda. tun daga nesa ya min alama da in fito daga motar. Kafin ya so na fito, yana zuwa ya samu kulli ya kulle, idanuwansa a kaina ya ce, mu je, gaba ina bayansa, kamar yarinyarsa, kai baka ce mata da miji ba. Da shigar mu ɗakin gwaje-gwaje na gamin nufa. A lokacin da muka tsaya a bakin kofar lab ɗin gabana ya yanke ya faɗi, kaina na ji yayi bala'in tsara min. Sai na ji lokaci ɗaya idona na ƙoƙarin kawo ruwa, babu shiri na mayar da su. Mun kusa minti biyar a zaune a reception na ji an kira sunana, Sa'ida Salman Madobi. Jin kiran muka ɗago kawunanmu a tare, yadda na kalle sa shi ma haka, baki na kunshe da tambaya sai dai ban ce komai ba domin ban san ta inda zan fara ba. Girarsa ɗaya ya so sakana ya ce, Ki je kuma ki natsu. Jiki a sanye na ce, Hubbi har da allura? Na faɗa murya na kana jin sa kasan a tsorace nake. Ka faɗa kawai ya ɗaga min alamun bai sani ba shi ma. na wuce kamar mara laka zuwa wani rum zuwa wani rum da nurse ta nuna mu ni dai tun shiga ta ina mun kusa rabin awa sai aikin jagwalgwala na ake ai wannan ai wancan gwaji kusan kala nawa kalma ɗaya kalma ɗaya na rike na ji dai ana ta faɗin hcg ko menene dai oho bayan kammala komai na fito hubbi na inda na barsa ya ga fitowar tawa amma sai ya ɗauke ido tamkar ba ma ni ya gani ba kuma raina ya yi bala'in sosuwa da haka Kusa da shi na sami wata ta zauna fuska a haɗe na dube ta na Matarsa ta dawo wurinta. Kallo na ta yi sannan ta kalle shi, ta ga sa kyan a kaina. Na ja tsaki ina raɗa cewa, ko sai an taimaka miki ne kafin ki samu damar tashin. yadda ta ji na yi magana da yadda amon sautin ya fita to ta san na faɗa hakan ne ba abu mai kyau zan aikata ba. domin kuwa a kula nake babu shiri ta miƙe tana faɗin yi haƙuri ta faɗa tana miƙewa ta wuce ta gabana na ja dogon tsaki ina cewa da ita shashasha marar kamun kai ta ji ni sarai amma sai bata tsaya ta ce min komai ba tsaye na na ɗan jingina da jikin kujerar bayana ina har da hannayena a ƙirjina gaba ɗaya na cika na yi fam bala'i kawai nake so in zazzage in samu sauƙi hasko maganar da suka yi nake da abin da suka tattauna. Murya a ciki na ce masa, Nan za mu kwana ne? Wani kallo ya watsa min ya ce, Baki iya bayani ba ne? Da har zan ce masa ban iya ba, sai kuma dai na ce, Wai a jira na awa ɗaya, to zauna mana kin wani tsaya min aka. Kaucewa ne na basa wuri zan sauya kujera na ce, Ba na zama wurin da yake da najasa, kuma kafin in zauna ya taso yana cewa, Mu je mu dawo. Bayan fitowar tamu daga asibitin, Wajen masu sayar da kayan marmari muka nufa, ina daga cikin mota ya fita, haka aka yi ta jido komai na kayan marmari sai da aka cika leda, ya buɗe bayan motar aka zuba, sannan ya tafi wani kanti. Bayan mintuna ya dawo tare da yaron shago hannunsa rike da katan ɗin Maltina da na madarar gwangwani fik da ruwa. Bayan ya dawo motar ya zauna yake cewa da ni, sai me ya kamata a kai mara lafiya? Na ce ko iya wannan ma ya yi, amma idan da dama a siya kaza shashiya ko nama balangu. Oke, ya ce sannan ya tayar da motar muka wuce. Kaji ya siya manya guda uku a nan wajen cin abinci na Albek. Daga nan muka wuce asibitin Imam Wale, shi ma a nan jan bulo din yake game da asibitin da muka je. Sai da muka isa asibiti ne tukune samu damar buɗe bakin yi min bayani. wai yaron da ya kaɗe jiya muka zo dubawa. Da to kawai na amsa mishi, muka ɗibi kayan dubiyar da muka siya muka wuce ciki. Ni dai binsa kawai nake zuciyata na kissa mamin abubuwa. Emergency ward muka je. Ashe da gaske ne yaron ya bige. Ai da ya faɗa min ce nake ya faɗa ne haka kawai don kare kansa. Kuma Allah sarki yaro ne karami ya sha jiki don har karaya ya samu a ƙafa. Sai dai jinin ma da hubbi ke cewa zai bayar, wani ƙanan baban yaron zai bayar. Mun ɗan jima kafin mu yi musu sallama suna ta godiya kuwa, kamar yawon bakin su zai ƙare, ni dai ban sani ba, ashe kusan kowa ma ya zo daga gidan su Uwar yaron har da hawayenta wajen yi min godiya, wai mijina mutumin kirki ne. A can asibitin da muka je aka yi min test muna zuwa ya karɓo result ɗin. Ya jima a ofis ɗin likita ya fito. Ni dai tun da ya fito, na kalli yanayin fuskarsa na jikina ya yi sanyi. Na nemi sukuni na rasa, Hankali na ya tashi ko magana bai yi min ba ya yi gaba na bisa a baya. Mota ma ya ce fige ta, kai ka ce wani bala'in yaƙi za a yi, da haka muka baro asibiti ni dai. Na kasa magana ko magana nake so na yi. Shiko kana kallonsa za ka san cewa ransa babu daɗi kwata-kwata. Lokaci ɗaya na ya ciko da ruwan hawaye. Ba a faɗa min gwajin da aka yi min ba, haka kuma ba a faɗa min sakamakon da aka samu ba, amma tuni zuciyata ta gama raya min abin da sakamakon ya bayar. Shikenan tawo kuma ta ƙare, ta tabbata da gaske ba na rayuwa. Yanzu cikin wannan tsananin halin wa zai rarrashe ni. Madafar da nake gani ina jin daɗi yanzu ba ta ni yake ba. Fata na ɗaya kar aure na ya jagule ta silar haka. Hijabi na na saka na goge hawayen da ya sauko min. Allah ne kaɗai ya san me nake ji a zuciyata. yanzu shi kenan har in koma ga mahalicina ba zan ga na ba ba zan haifi yaron da zai kalle ni ya kira ni da mahaifiya ba zan mutu bambar wanda za a ke gani ana tunawa da ni ba in ci arzikin addu'a ta dalilin dalilinsa shikenan duniya ba za a taɓa kirana da sunan uwa ba kwarai na san an buɗe min babin ƙalubalen dangin miji da tsantsar cin mutunci da gori akan rashin haihuwa canjin matsayi a wurin miji ƙarin aure ya tabbata lahu na sani don haka dole ne cin zarafi daga kishiya. Wani sabon kuka ya zo min na kife kaina a saman kafata ina raira shi a hankali. Na sani tabbas duk wani abu ba zai taɓa samuwa ba ba daga Allah. Assalamu alaikum ‘yan uwana mata, sunana Hajiya Mira. Ina matan da suke fuskantar wulakanci barazana, rashin girmamawa daga wajen mazajensu. Ina matan da suke da mazajen da suke neman mata. Idan har kin san mijinki yana neman matan waje, wato yana mu'amala da matan banza, to uwar gida ga maganin kukanki. Ita wannan mallakar mai kunkurin, yadda kika ga kunkuru a duk lokacin da ya ga abin da zai cutar da shi, zai koma cikin gidansa ya lafe ya yi lif. To haka zalika idan har kika yi amfani da wannan mallakar kunkurin, idan har mijinki ya je da zimmar kusantar wata 'ya mace da ba halalinsa ba, wato ba matarsa ba, gabansa zai koma ya kwanta, ya koma ba namiji ba. Haka zalika ko hannu ya kai da zimmar taɓa wata ‘ya mace da ba halaliyarsa ba, to zai dinga jin gabansa yana masa raɗaɗi kamar cizon naka. Sannan ba zai taɓa samun sukuni ko kwanciyar hankali ba, har sai ya je ga matarsa ta halali, wato matarsa ta aure. Uwar gida da amarya, in dai har kin yi amfani da wannan mallakar kunkurin, mijinki bai isa ya kusanci wata ‘ya mace da sunan zina ba, domin kamar kin kulle mijinki ne babu shi babu wata ‘ya mace. Don haka uwar gida, ki yi ƙoƙari ki ceto mijinki daga faɗawa halaka, ku samu kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin gidan aurenku. Don haka ga masu buƙatar wannan mallakar kunkurin, ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙata za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata, wato 081 42 80 0199 sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara